taron sauraren ba'asin da kwamitin kula da harkokin 'yan sanda na majalisar dattawa ya shirya, ƙudurori biyu ne aka ji ra'ayoyin jama'a a kansu da na kafa hukumar fansho na 'yan sanda wanda sanata daga Adama ta Arewa Elisha Abo ya kawo sai na kafa cibiyar horar da 'yan sanda na musamman wanda sanata mai wakiltar Borno ta Kudu Muhammad Allin Dume ya kawo. Masu ruwa da tsaki da dama ciki har da tsofin 'yan sanda da suka yi ritaya sun nuna goyon bayan su ga ƙudurorin musamman ma na kafa hukumar fansho kamar da Abubakar Dashe tsohon ɗan sanda mai ritaya ya yi tsokaci. Lokacin da na ritaya sai aka samu a cikin sabon fenshin dinnan. To a sabon fenshin dinnan wallahi Madina ni na ritaya da rank ɗin superintendent of police wato na dara ni ne uku. Ana biya na dubu talatin. amma wanda suke tsohon fenshon suna karɓan dubu ɗari da wajen arba'in da wani abu to wannan abin zai tasiri ba kaɗan ba su sanatocin da suka kawo wannan motion ɗin nan kawo Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alheri muna ganin wahala a hannun Fencom. Sanata mai wakiltar Adamawa ta Arewa Elisha Abo ya ce 'yan sanda sun cancanci kulawa na musamman shi yasa ya kawo wannan ƙudiri. Aikin ɗan sanda aiki ne mummunan aiki domin a kowane rana kana tsakanin rai da mutuwa bayan kuma ka gama wannan aikin ka je gida babu samun kwanciyar hankali domin pension naka ba kyau idan an duba a tsakanin pension na 'yan sanda da na sojoji ko kuwa da na dss ko kuwa da na DIA ko kuwa sojan ruwa ko sojan sama. In ka gani ya sha bamban. Shi kuwa shugaban kwamitin kula da harkokin 'yan sanda a majalisar dattawa Dauda halin Jika ya ba da tabbacin yin aiki tukuru akan kudurorin domin ganin an cimma burin kawo su. A matsayin mu na wakilan al'umma abin da al'umma take so shi ne zamu yi. Doka za mu duba mu ga shin abin da suke neman ya saba mu tsarin doka ko kuma ya saba mazarin dokansu da yake aiki gudanar da tafiyar da harkokin 'yan sanda ko kuma shi harkokin fansho na najeriya so duk wannan abubuwan yana ɗaya daga cikin abubuwan da za mu yi gudun kar mu ce mun yi gaban kanmu ko kuma mu saurari abin da al'umma suke so ba shi sa muka kira su mu saurare su mu ji abin da suke so daga nan kuma muna da masana a nan da akwai department na legislative drafting da yawancin mu kuma wanda yawancin sanatocin ma lauyoyi ne da mu kuma da muka dade a harkar majalisa mun san yadda za mu bulo mu lamarin insha Allah kuma za a yi mu kowa adalci. Sufeto janar na 'yan sanda alkali baba wanda mataimakin sufeto Sanusi Lemu ya wakilta ya nuna goyon bayansa ga kudurorin musamman ma na kafa hukumar fansho. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.